Sama da mako guda kenan da man diesel ko kuma gazuwal ya fara wuya a gidajen man Nijar musamman a garuruwan da ke kan iyakar kasar da Najeriya har ma da iyakarta da jamhuriyar Benin. Lamarin da tuni ya fara shafar harkokin jigila kamar yadda wani jigo a haɗakar ƙungiyoyin motocin sufuri ta Itan Gamace Muhammadu ke korafi a kai. Ai kwanaki gaya da doso da kwanni zuwa wajajen maraɗin nan duk masu iyaka da Najeriya da Benin mun samu matsalar mai da gazuwal to muna gudun kuma nan zuwa kaɗan in ba ɗauki matakai ba har essence sai an samu matsala don saboda diddai daga kasuwar duniya ce wa'ancan kasashen suke siye. A yanzu haka motocin dakon mai sama da dubu ne ke can matatar man Soraz inda suka shafe kwanaki da dama suna jiran lodi. Sai dai babu alamar samun lodin a nan kusa-kusa sanadiyar wannan matsala in ji Muhammad Haibala na kungiyar direbobin motocin dakon man fetur. Muna da wajen 2000 a Zandar gare son suna jira kawai a musu affair su su kai mai inda ya kamata a kai shi sony deb ita dai ce take da manapol sai da mai nan cikin niger kenan wa take sai da mamai ya tai da shi waje on fraud ne su ne ya kamata su yi supreme fraud su suke da karhin su kawo duwan su kawo soji a sai da fraud shugabannin kamfanin dillancin man fetur na sonidep mallakar gwamnatin nijar sun tabbatar da cewa ana fuskantar karancin man dijal a kasar sakamakon yadda wasu suka fara ketarawa najeriya da jamhuriyar benin da man da ainihi aka yi tanadi domin bukatun cikin gida nijar abdurrahman biyo shine kakakin kamfanin sonidep matasa suna ɗaukan shi cikin bududuwa za su je cikin gidajen mai su kwashe shi cikin bududuwa su saye shi su ɗauka bisa injina sai su kai bakin iyaka su saida akwai wanda suke zuwa su saye shi a kamfanin mu na Sonidep a matsayin za su je su sa shi a cikin station na amfanin ƙasa sai su shiga wani wuri su hudda shi a aika shi Najeriya ko kuma su huta da shi ta wata barauniyar hanya sai su dawo da motai kamar sun yi amfani da shi. Wani abin lura na daban shine cewa sayar da man fetur cikin yanayi irin na kara zube kamar yadda ake ciki a yau wani abu ne da ka iya shafar sha'anin tsaro. Istashon eh, istashon na kan iyaka suna sayar da mutanen eh, masu zuwa cikin mota kuma a kowa waɗanda suke zuwa cikin bidon ni suna ɗauka in ana ɗauka cikin bido ana taya ba a san ba su wane ne tana yan ta'adda ne kenan wannan ma asibin ya kamata a space secretary a diba shi a bar sai da cikin bududuwa ko tununuwa jamhuriyar Nijar wace ta fara sayar da man fetur ɗinta a shekarar 2011 na haƙo ganga 20,000 a kowace rana waɗanda ake tace su a matatar Soras da ke da magaram. Daga cikinsu akan ware ganga 7,000 domin bukatan cikin gida, yayin da akan sayar da ragowar ganguna ga ƙasashe makwabta. sai dai matsalar man da duniya ta shiga a sanadiyar mamayar da rasha ta yi wa ukraine ta sa wasu masu harkar mai a kasashe makwabta suka fara ketarowa nishar don sai abin da aka yi tanadi domin amfanin cikin gida yayin da hannun wasu 'yan kasar ta nijar ya tashi a sakamakon wannan al'amari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar